الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بدعائه ووعد أن يجيب من دعاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فصم الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهناك من يستكبر عن دعاء الله ويقول لا فائدة في الدعاء استكبارا منه وهذا من أعظم الجهود والكفر والعياذ بالله أيها الناس أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى وأنتم الآن في شدة مما تعملوا مما تعلمون من الفتن ومن تكالب الكفار على المسلمين ومن المضيقات ومن ومما ينزل للمسلمين الآن من النكبات وأنتم في حاجة إلى الدعاء أن يفرج الله عن المسلمين ما هم فيه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه أم تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمام والواجب على المسلم أن يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين وأن يتضرع إلى الله لأن الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله ويستجيب لهم فإذا كان الأنبياء على مكانتهم من الله وقربهم إليه بحاجة إلى الدعاء فكيف جنى اليوم عباد الله إن الدعاء دائما وأبدا مطلوب ولكنه له أوقات يتأكد حصول الإجابة فيها وذلك في حالة الاضطرار قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الله يستجيب للمضطر حتى ولو كان من الكفار فإن الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين قال عز وجل وإذا غشهم موج كالظلل أي في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فهم في حالة الكربات يعلمون أنه لا ينجي منها إلا الله أي لا يستطيع الإنسان أن ينجي من النكبات والكربات إلا من الله سبحانه وتعالى وأن يعني وهم ألموا ألموا أن أسلامهم وأوطانهم لا تقدر على تفريج كرباتهم وهم يخلصون لله ويستجيب الله لهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده عباد الله وكذلك الدعاء في السجود أي من أوقات الإجابة الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وآله وسلم أما الركوع فأذنوا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقليل أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر المسلم من الدعاء في سجوده سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل أي ثلث الليل الأخير كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأوضيه كذلك عباد الله أن الدعاء في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أن الله يستجيب له فهذه أوقات وأهوال خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الدعاء مطلوب في كل وقت قال يعني عن الأنبياء أي أن الله ذكر عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالمسلم لا يستغني عن الدعاء أبدا عباد الله فاحرصوا على الدعاء فاحرصوا أيها الأخوة وأيها المسلمون على الدعاء يعني بماذا في صلواتنا أو في أي وقت في أي وقت في صلواتكم وفي جميع أوقاتكم فإنكم بحاجة إلى الدعاء أحوج ما تكونون إلى الطعام والشراب لأنكم فقراء إلى الله أي أنكم محتاجون إلى الدعاء أكثر من حاجتكم إلى الطعام والشراب لماذا؟ لأننا فقراء لا نستطيع أن نقضي حوائجنا إلا الله سبحانه وتعالى قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فأنتم فقراء إلى الله لا تستغنون عنه بحال فدعوه دائما وأبدا ودعوه بأسمائه وصفاته توصلوا إليه بأسمائه وصفاته قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الدعاء ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل فإن الله يستجيب الدعاء ولو بعد دين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولا مفر إلا إلى الله عباد الله فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فروا إلى الله بالتوبة بالاستغفار بالدعاء واعلموا أن موانع قبول الدعاء كثيرة جدا وأعظمها أكل الحرام قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يدين السفر أشأف أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي للحرام فأنا يستجاب لذلك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 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله dukkan yabo sun tabbata ga Allah madaukaki ubangijin halittu gaba ɗaya, wanda ya umarce mu mu roƙe shi kuma yayi alƙawarin karɓa mana addu'ar mu ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ba mu bauta ma kowa sai shi subhanahu wa ta'ala ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne zaɓaɓɓensa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ta saka mu a ciki bayan haka yayan uwana musulmi ku ji tsoron Allah madaukaki ku sani lallai addu'a ita ce mafi girman ibada dukkan nau'o'in ibada to addu'a ita ce mafi girma shi yasa sallah ma a lugha ake karanta addu'a don abin da kake a ciki na karatun ƙur'ani ruku'u sujuda duka in ka je ka bibiyar su a kan za ka ga addu'a ce mafi girman ibada addu'a ɗan uwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsaye addu'a ita ce ibada addu'a huwal ibada addu'a ibada ce shi yasa bai halarta a sarrafa ta ga kowa ba sai ga Allah shi ake roƙo don shi ne mai yi shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai yayewa Allah madaukaki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yana cewa ku roƙe ni zan karɓa maku wannan roƙon naku innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗannan da suke girman kai gabarin bauta ta ma'ana addu'a ta haga farko addu'a ake magana rabbukum ud'uni ubangijin ku ce ku roƙe ni amma gaba sai Allah yake wato lam wato ainihin waɗannan da suke girman kai gabanin na haga ita ce gabanin yiman ibada ita ce addu'a ba ta ki addu'a ga Allah ba ta roƙon shi kana ganin kai ka wadatu akan buƙatunka na alkhairi da ababen da suka dame ka to lallai umarni ne daga Allah ya ce mu manzo ka gaya masu su roƙe ni su tambaye ni su nema a wurina su bauta man su tsarkake ni da wannan bauta ɗin ta addu'a ta roƙo ni ne zan karɓa masu ya yi kuma musulmi sai Allah ya ce waɗannan da suke girman kai ga barin bauta man ita ce addu'a Allah ya ce da sannu za su shiga cikin jahannama suna ƙasƙantattu kun ga anan mun gane kenan ashe akwai masu girman kai wanda ba sa roƙon Allah sai su ce ai wai addu'a ba ta da wani fa'ida ba ta da amfani saboda girman kai da yake tattare da su da kuma musun irin waɗannan ayoyin shi ko musun ayar Allah ta zuciya Allah ya tsare ya kuma musulmi mu yawaita addu'a mu yawaita roƙon Allah domin muna cikin yanayi mai tsanani wanda mun san abin da yake faruwa na tunu na zubar da jini da taba dukiya da taba mutunci da yadda ake ta kokari a ga an kauda al'ummar musulmi a wannan bayan ƙasa ɗin, lallai muna buƙatar yawaita addu'a mu sani wani lokaci ne da ake kokari a kunta samun al'ummar musulmi a rayuwarsu neman abincinsu wurin nomansu wurin su, wurin kwaɗi su, wannan duka saboda wannan rashin ƙaunar da ake ma mai faɗin la'ilaha illallah shi yasa aka yi ta duk inda gari yake na musulmi inda ake faɗin la'ilaha illallah so ake hana su zaman lafiya so ake a zubar da jininsu so ake a tarwatsa su so ake a hargitsa su to ashe a waje ne wannan lokacin muna buƙatar muna da tsananin buƙatar komawa zuwa ga Allah zuwa ga roƙonsa don ya yaye mana abin da muke ciki na damuwa ya yaye mana abin da muke ciki na bakin ciki domin manzo cewa yake ai muminan yadda suke kwatan su wajen ƙaunar junansu da tausayin junansu da kuma yadda suke rangon sama junansu kamar jiki ne gaba ɗaya idan wata gaba ta kamu da ciwo da raɗaɗi duka sauran jiki sai ya sau zazzaɓi da wato da ainihin jin babu daɗi yau ɗan yatsan kai samu da ciwon da ake ce ma ɗanka kare wannan yatsan gaba ce ɗaya amma gaba ɗaya za ka kwana babu bacci idan ka kai ciwo ko ina saboda sauran gaban su taimaka ma yatsa abin da ke damun shi to haka annabi ya wasafa al'umma musulmi ba za ka ce dan ana yi ma san dan ana yi ma waɗancan bai zo kan mu ba mu ba mu ruwan a'a ai ba wuce yana karin magana in ka bi gemun ɗan ya kama da wuta to ka taimaka a kashe ta nashi dan yan ba haka ba in can nashi cin ya wuta za ta zo kan nata ya ɗan uwa musulmi wannan lokaci dole muna buƙatar tunatar da kanmu ta mu koma zuwa ga Allah wajibi ne ga dukkan musulmi ya roƙi ubangijinsa a dukkan lokatai, a kowane irin lokaci ya tafi ya zama za koma zuwa ga Allah ya kankan kansa ga Allah domin ku dubi annabawa da manzanni duk da matsayin da suke da shi a wurin ubangiji da kusancinsu da Allah da yadda suke tsarkakakku zaɓaɓɓu amma duk da haka za ka ga yadda suke yawaita addu'a to idan annabawa manzanni sun nukuba wajen addu'a ka je ka bi ƙur'ani ka ji a irin wannan lokacin ba zai yiwu ba a kaito maka isoshi na annabawa da manzanni da suka roƙi Allah lokacin da suka shiga halin da suka shiga na damuwa je ka karanta kisar annabi Yusufu annabi Musa annabi Isa shugabanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yadda suke ta roƙo ka manzo a Uhudu yana roƙon Allah rigarsa na faduwa abubakar na mayan masa haka a badar haka a handar mu yanzu mun ke sai maganar a'a kaza za a yi a sami waraka kaza za a yi an bar Allah an tafi ana ta kame kame addu'an nan wata ce in dai muna so mu sami kwanciyar hankali Allah ya yi mana sai mun koma mun yadda ba mai yayi wasu shi domin shi ne mai ne mai kowa mai komai lallai ita addu'a a kowane lokaci a shi abin ne ba ce sai dai akwai wasu lokaci na musamman wanda addu'a ake so a yi ta domin Allah ya kan karɓa irin wannan lokacin daga ci lokacin da aka shiga cikin kunci shi ne halittar an shiga damuwa an shiga kunci wannan lokacin ba wanda za ka tinkara ba wanda za ka koma garin da ke mahalicci domin shi zai iya mata ba wanda zai iya mata yau ka ɗauki faɗin jejin najeriya ka ɗauki faɗin garuruwan najeriya ina najeriya ta ga sojoji da 'yan sandan da za su cika jejin nan su cika garuruwa da kare jini da kare mutane da dukiyoyinsu sai allah da ya yi najeriya allah da ya dazukan najeriya allah da ya garuruwan najeriya da birane shi zai iya kare mu su dai za su iya abin da za su iya yi amma mai karewa shi ne allah to sai mun koma mun yadda shi zai iya kare mu shi yasa Allah ke cewa an mun yi yujibul mutarra da da'a wa yakshifu kusuwa waye ne yakan karɓa mu wanda ya shiga kunci da halin ta yi lokacin da ya kira shi kuma ya yare mai damuwarsa ka dubi annabi Musa da ya sako shi gaba gaban ruwan teku ruwan bahar maliya ya zai yi amma ya roƙi Allah sai gashi Allah ya fitar da su haka manzo aka sa shi gaba haka duk manzilin nan annabawa kuma suka koma ga Allah suka roƙi Allah Allah ya fitar da su saboda haka ya uwa muna cikin yanayi na kunci idan har kafiri matsayin Allah zai tuna in ya shiga kunci ya koma ga Allah ya kira shi kuma Allah in ya fi da shi to ina ga mu musulmi Allah ya hake so mana cikin Qur'ani cewa idan kafirai kafin su tafi su shiga teku sai sun je sun shafa gumakansu sai sun nemo sa'a wurinsu sannan su zo su shiga teku tafi kasuwancin kasuwancinsu da harkokinsu idan shaguwar ruwa ta fara yawo da su shi ne Allah ki cewa idza gashiyahum mawjun ka zulali idan suka shiga teku jirgi ya fara tangal tangal ruwa kun fashi da taguwar da za ta kife da su sai ka ga da awun laha mu'min na kuji kafiri ne sai koma ga Allah Allah tsirar da mu Allah fitar da mu ya manta da gunkin da ya shafo ya manta da gunkin da ya nemo sa'a sai ka ga a daidai wannan lokacin Allah ya tsamar da su sai dai kuma in sun haye da ɗan adam ne kajiri mara aƙida mara addini mara tauhidi suna hayewa sai su ce ai wancan sa'a da suka nemo wurin shi shine tsallaka da su ra'ayin uwa amma dai Allah shi suka roƙa kuma shi ya hayar da su to idan Allah na tseren da bawansa kajiri ya roƙai ya koma gare shi ina da mu yau ne muke cikin bukatar addu'a 'yan uwa najeriya dukkan najeriya yana buƙatar addu'a in ba wanda suke cin gajiyar wannan zubar da jinin ba in ba wanda suke cin gajiyar wannan ce mutuncin ba kowane ɗan najeriya don yana so ya fice tafiye kasuwancinsa ya tafi ya nemi arzikinsa ya je ya nomansa ya je ya sana'a sai kiwonsa ba abin da za ka yi sai da zaman lafiya sai da kwanciyar hankali to muna buƙatar lallai mu tashi mu roƙi allah ya yaye mana abin da muke ci domin an shiga kunci aka koma ga Allah Allah na yayewa abu na biyu shine addu'ar mutum lokacin sujuda lokacin da kake sallah ta nafila ce ta farilla ce ka saka addu'o'inka na roƙo Allah ya yaye mana halin da muke ciki haka Allah ya ce ce wato ya ayoyi sun zo sannan hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta ku in kuka zo ku ku girmama ubangiji ku ta tasbihi a nan wurin Allah ake so a girmama amma sujuda ku yawaita addu'a a cikinta ya lallai ya cancanta kun dace Allah ubangiji ya kaza muku addu'a ku ashe kaga sai ka sami cikin dare ba kowa sai kai ka tashi ka ci roƙon Allah a sallolinka a sujudarka Allah yana ji ya sani kuma ya san halin da muke ciki zai yayi mana domin annabi yake cewa mafi lokacin da bawa ya kusa da ubangijinsa lokacin da yake cikin halin sujuda saboda haka ‘ya'yan uwa musulmi mu yawaita addu'a mu yadda ba fa mai yayi mana sai Allah a mu na farilla a mu na nakira haka nan 'yan uwa lokacin addu'a na musamman wanda Allah kan karba shine karshen dare lokacin dare sulusi na uku nan na ƙarshe kamar yadda ya cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Ubangiji yana sauka sama ta ɗaya a kowane dare kashin dare na kashe sannan a wannan lokacin Ubangiji zai ce wa zai roƙe ni an masa wa zai nemi gafara ta gafarta masa waye ne zai tambaye ba shi? ya ƴan uwa mu kuma bukata ne na hannu fukara Allah shine al-ghani hadisi ya inganta ƙarara Allah zai ce waye mai bukata waye mai neman gafara waye amma sai mu shantake mu ta ci. mu ta shari ko kuma a tafi ai wani ne zai yi kai kai ka raina makanta kila ka san kusancin ka da Allah ya ma kusa da wanda kake zaton shi zai addu'a ba sai mun duƙuma mu tashi mazan mu da matan a irin wannan mu sani lokaci na gaba na karɓa addu'a shine ranar juma'a addu'a ranar juma'a saboda ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wata fa'a a ranar juma'a nan wanda ya dace da ita ya roƙi Allah ko Allah zai karɓa masa in an ce fa'a ba ana nufin awa ɗaya a wani lokaci ne na musamman malaman sun ta kai kawo wani lokaci ne a'a daga hawan lemon mumbari da fara hudu ba a'a bayan sallar la'asar ne wasu malaman suka ce duka ka fita daga wato da cikin saɓani ka ɗauka dole ne kawai duk ranar juma'a ranar addu'a ce ana so ka yawaita ma manzo salati sallallahu alaihi sallam kai ta addu'o'i amma dai mafi linjari malamai na tafsiri sun ce bayan sallar la'asar ne daga la'asar zuwa magariba a daidai wannan lokaci ne su sai mu dukufa ya uwa muna da bukatar addu'a ga wannan ƙasa tamu ga wannan al'umma tamu da damu da damuwa mu Allah ya yi mana to dukkan lokaci yan uwa na addu'a ne sai da an ware waɗannan an nuna kansu idan bawaye Allah yana karɓa mashi saboda su bawa da manzanni sun dukufa ba da suke barin addu'a kawai da cikin addu'a suke shi yasa Allah ya ce innahum kanu yusari'una bil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban su manzanni da annabawa da mutane na kwarai suna gaugawa zuwa da duk wani aikin alkhairi daga cikin abin da yake aikin alkhairi yau zamanin kuncin nan kai sadaka ka ce ya Allah ina tawassuli da sarkar nan halin da muke ci Allah ka yi mana kai alkhairi ka sadaka zumunci ka taimaka duk waɗannan khaira ne kai gaugawa zuwa gare su sannan kai tawassuli da su cikin damuwar da muke ciki sannan bayan na Allah yake suna kiran mu ragaban wa rahaba eh ragaban suna masu kwakayin samun rahaban mu da samun aljannan mu da yayi abin da ke damu sannan kuma rahaban suna masu jin tsoro kanin kaga bawa tsakiya yake tsayawa bainal khawfi wa raja ba za ka ce a kai shi kenan kai kayan ke a'a ragaban wa rahaban Allah yake wa kanu lana khashi'in kuma su game da mu masu tsoro ne yau mutane ana fama da rashin takawa rashin tsoron Allah shi ke sabbaba waɗannan abubuwa ɗin shi yasa ya kamata mu ci addu'a ba ji ba gani ba dare ba rana duk lokacin mu mu koma ga Allah Allah ya san ya sanin dama ba mai sai amma ya gani a aikace mun yadda ba mai gyara mana ba mai ɗauke wannan tashin hankalin sai shi tun da wanda suka gabata an gaba da irin wannan amma sun yi addu'a kuma Allah ya yi masu ya yi uwa mai tabbatsari na addu'a saboda haka Allah zai gatar, kuma Allah zai karɓa mana a sallolinmu a dukkan lokacinmu, mu sani lallai ita addu'ar nan muna da bukatar ta ba fiye da yadda muke bukatar ci da sha haɗo za ka ci abinci za ka sha ka gama amma kuma ranta kana nan cikin tsoro za a iya kashe ka koyaushe za a iya taba maka jini za a iya taba maka dukiya iyalinka to ka ga ina amfani a shi ga muna da bukata ita addu'ar in ka same ta Allah ya karba shi da za ka yi ka je ka abinci za ka je ka ilimi za ka je ka yi fatauci za ka je ka dukkan abubuwa to muna da bukata addu'a fiye da abin da muke ci muke sha a yau shi yasa dole mu tashi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ba mu bukata ne zuwa ga Allah fuqara ila Allah mu bukata ne zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallahu huwal ganiyul halim shi ko Allah gani ne da shi kuma abin yabo shi ke da kowa shi ke da komai shi yasa muna gode ma Allah ni'imar da ya mana ta wannan musuluncin da wannan yanayin da muke ciki na ni'imomi da yawa ga sanan mu fito mu sallah mu tafi kasuwa mu je aiki su ma da suke fama da wannan bala'in muna addu'a Allah ya yi masu ya dan kuma mu sani lallai ba fa za mu wadatu ga roƙon Allah ba domin shi ake roƙo ko yaushe kuma a roƙa ya bayar a sake ya bayar a sake ya bayar sabanin abin halitta yau abin halitta ka je ka roƙa ya baka gobe ka koma ya baka jini ka je sai ya kau da kai ya gaji ba zai iya ba saboda ba shi ke da komai da komai ba sai dai maka abin da zai iya amma shi Allah yau ka roƙon ya ba baka gobe ya ba baka kullum in ka daina roƙon shi ya fushi da kai Allah kenan Allah mai kowa mai komai mawadaci abin yabo muna godiya gare ka ya Allah Allah ka ƙara mana zaman lafiya ya ɗan uwa musulmi ana roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa a kama kafa da su a roƙe shi a tawassuli da su sifofin nan nata, ƙarƙaka sunayensa maɗaukaka a roƙe shi ka roƙi Allah da sunayensa Allah zai karɓa maka domin yana so a kira shi da sunayensa a roƙe shi da su shi ya yasa aya ta zo walillahi asma'ul husna wa biha Allah yana da sunayen kyawawa ku roƙe shi da su ba ku je ku roƙi da wani gunki da wani ɗanboli da wani aljani da wani ba abin da za su iya ba ka roƙi Allah da sunayensa Allah yana da sunayen kyawawa wani hadisin ya ce guda ɗari wani hadisin ya nuna Allah sunayensa shi kaɗai san iya cikin su da haka mu roƙe shi da su ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah muna wata addu'a kuma kada mu ɗaya da tsammani daga samun rahamar Allah kada mu tsaye tsammani daga wannan tashin hankalin da wasu suke jin daɗinsa suke ganin suri ba ne a gare su kan mu tsammanin Allah ba zai yayi ba a'a kullum mu ta abin zai zama tsari zai zama labari insha Allah ba Allah zai yayi mana kuma zai kwaranya mana su da suke fitinar ko suke santa Allah zai mana maganin su ɗan uwa lallai mu sani Allah kuma yakan karba addu'a wani ba da hili ita addu'an mumini ba ta faduwa ƙasa banza ji ba haushi duk da kai addu'a na farko dai ka yi ibada ita addu'a na biyu a ka ladan addu'a na uku a amsa maka ko yanzu ko wani lokaci ko kuma a ajiye maka sai gobe kiyama ko kuma a kwarage maka wani abu da ba shi ka roƙa wanda shi ma damuwa ne ba a rotar da za ka yi addu'a kai mumini addu'a kaka ce kai kai babu duk sanda kai tana da matsayi saboda haka mu jahi mu kai kuma mu kudirce Allah zai karfa mana kar mu kosa kar mu gaji mu kai ya ɗan uwa saboda Allah madaukaki na cewa huwa ya yaqbalu tawbata an ibadihi Allah ke karɓar tuban daga bayansa mu tuba halin da ake cikin sako halin da ake cikin rashin daidai da yara suke yi maza da mata da yanayin mu'amala ta cutar juna babu kyau don a gyara in aka wannan to Allah sai ku ga yare mana ya yaye mana damuwan domin Allah ta waya ku an an Allah yana abuwa game da munanan abin da yake mai da zai kama mu da laifukan mu tugurwa ba za a yi mana ba wa ya mu ma tsalon kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa yayin wa mu sani lallai mu yi maza maza mu koma ga Allah shi yasa Allah yake fa sirru ila Allah don mu koma ga Allah mu bayan sa ne ko ba za mu tsere masa ba mu gyara kurakuran mu da zunuban mu da laifukan mu da mu'amalan mu da zamantakewan mu da aƙidun mu alaƙan mu da Allah alaƙan mu da manzo alaƙan mu da sahabbansa alaƙan mu da magabata don mu gyara sai ka ga Allah ya gyara mana shine fa sirru ila Allah inni zakku minhu nadhirun mubin haka ainihin Allah ya mu manzonsa aya ce muna karanta ta ila yawmil qiyamah ya yi uwa gudu komawa zuwa ga Allah abin da nufi ka tuba duk abin da ka san kana ba daidai ba ka ce astaghfirullah Allah na tuba ka yayi ma to kaga ka koma zuwa ga Allah kenan sannan kai ta istighfari abin da kai na baya kana da dama Allah ya gafarta sannan kuma ka rika addu'a gaban ka ke kyau mu sani lallai malamai sun ce mana akwai wasu abubuwa da suke hana mai addu'a ya ta addu'a a ki karɓa addu'a bayi ki ta addu'a Allah ya ki karɓa saboda me saboda sun yi ba daidai ba daga ciki akwai magana cin haram cin haram yana cikin abin da ke sabbaba kai ta addu'a Allah ya ki karɓa to yau me yawan cikin al'umma yin hmm, damfara ko wannan abubuwa na haramun suna nan sosai mu gyara an duk ba za ku manta ƙistar da bai ba mu labari ba Ka mutumin da yana tafiya gashin sa gashi nan birgi zai alamar mabukaci wato ainihin ya ya daga hannunsa zuwa sama ya ubangiji ya ubangiji ya ubangiji ga bukaci ka ga abin da nake ci ka yayi man Alabe ba mu labari amma matsalar sa ya daga hannun nasa yana roƙon ubangiji abincinsa harama abin harama tufafinsa harama da can cin yana yaro an ce da shi da harama biyu ce fa an na yi ta jabu da ta ya za a karba masa ya jama'a yau ya mu'amala mutuki ya zama ciwon mutuki ne ma ake a mai da haramun halal wani lokacin halaccin kuma a nemi a mai da ita haramun wannan sai mun gyara sai ka ga Allah ya karɓa mana addu'o'in sannan daga cikin abin da ke sa ake karɓa addu'a mutum ya zan bayyana bai roƙi Allah shi kaɗai ba nan kana zuwa kai musulmi ne amma kana da ɗan bokanka da ɗan borinka don su aljinu da aka haɗa ka da su kike bauta musu da wani mun ka can kake wanda Allah bai da shi manzo bai da shi ba wannan baka kaɗai ta Allah ba wannan ma Allah ba zai karɓa ba ko da a zahiri an gani abubuwan kana tafiya akwai istidiraji sakin talala mai kamar sake Allah ya sani mu ya ɗan uwa musulmi duk gaba ɗaya hudu mu ta nuni ta ne akan addu'a mu koma ga Allah duk abin da ke damun nan da ke damun mu bai ta ƙarfin Allah ba ko Allah zai yi mana amma addu'ar ne in kai kai mu mu yi kuma duk ko ina mu da kufa Najeriya yawan nan namu mu musulmi muka yi ta addu'a akwai bayan Allah a cikin mu wanda Allah zai saurare su to mu dage mu kewaye addu'a Allah zai yayi mana wannan bala'i wanda suke kuma Allah ya san su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم وفقنا عن بأس الذين كفروا وانت اشد بأسا واشد تنكيرا اللهم اجعل كيدهم في نفورهم وكفنا شرورهم اللهم صل علينا من من يشغله اللهم صل عليهم من يشغله منهم بأنفسهم أم المسلمين إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله عليك توكلنا وإليك أربنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اعطف بلاد نيجيريا وبلاد كانوا واجدهما أمنة مستقرة مستقرة ومن كل سوء ومكروه ومن كل شر وفتنة ومن كل بلاء ومهنة اللهم اعطنا سائر بلاد المسلمين في كل مكان العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اصلح ولاة امورنا واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اصلح بطانتهم امين وبعد وأبعد عنهم بآلة الصوم والمفسدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تواخذنا بما قال السماء منا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون